A shirinmu na nishadi a yau mun samu bakoncin wani matashin edita Abba Ya'u Abdulkarim. Wanda ya ce ya samu kaimin fara sana'ar editin fina-finai ne bayan da wata rana yana kallon wani fim sai murya ta ɗauke. Hakan ne yasa ya fita domin neman ilimin koyon editin. Ku biyo mu domin jin cikakke hiranmu da Abba Edita. Gaskiya ban daɗe ba a Kano a wannan masana'anta. Hatu da a gida nake yin aiki na haka. Studio ɗin Yusuf Magarya. to a nan na fara zuwa a gida da me kake ka da eh, so ina yin editin ne haka na waƙoƙi na masu yin yabo mm. haka masu yin yabo da masu yin hip hop da masu yin hamma irin na daurin aure haka mm. ina zuwa ina yin video haka ina dauka. to kuma sai ya zama na cewa na zo akwai na da mai gida malam umar mutumin kirki ne sosai mm. shine ya fara nuna min yanda ake editing din shi ba editing din yake ba to sakamakon da yake muna yin fasara kawai ni na ga fasara tana burge ni sai na ke fassarar fina-finan hausa mm. wani fim ne na fara gani haka to babu da karshe irin na gana daya to na biyun kuma babu sound mm. babu magana a ciki mm. to shine sai na ɗauki waya haka muke gwadawa ya ce to bari gwada dora sound da abokanai na haka sai aka dan sa kyamara ina da babban waya aka jona sai muka dan yi min magana ah muka ga abin yayi to shikenan sai na je shi malam umar din to Allah ya sa ya iya kwamfuta sosai mm. talent ne sosai ya iya kwamfuta muka je muka same shi muka ce to malam umar da akwai wata software da ake sa wadda za ka iya sa sound a nan ka sa ku samu ya ce kwarai kuwa to shine ya nuna mana ya samun software wata karamar software haka wata ana kiran tafawa director ya samu ita ya nuna mana yadda ake recording sannan ya nuna mana yadda ake exporting to wannan duk abubuwan daga baya duk da kai na nan zo na koya da ya nuna min hanya duk wasu abubuwa to ni abin da na fi ma kwarewa a shine special effects special effect yawa eh misali kamar yanzu ina so cire miki kai amma a bidiyo mm. a ga wuka ta zo an samu kanki an cire shi ya fille mm. exactly abinda ka fi iya yawa abubuwan da na fi iya to kuma harkar fim din kenan tunda ka ba mu labarin yadda aka yawa so abinda da yake su akwai wanda suke harkas mm. a nan unguwanmu na rijiyar lemo da akwai wani yarima to ya san ina yin abin nan to shi kuma yana dan zuwa haka yana dan yin harkar fim haka akwai wani fim da suka fitar ma bugun zuciya to kawai daman ya san na iya to kuma yana da kwantar da shi yusuf magarya ya zo ya haɗa ni da shi kuma na fara aiki wasu suna gani suna zuwa nan kin san guri ne haka da ke tara manyan daraktoci na haɗu da wasu suka ke ganin aiki na hamma aka fara bani aiki yanzu kawo yanzu ka misali ka yi editin fina kamar nan wani fim ka yi editin da ya fita ya yi tashi haka eh to da akwai gaskiya ban fitar da wani wanda ya tashe ba yanzu mm. amma yanzu nake kan yi yawa eh to yanzu me burin ka tun daga shi ka ka fara editing ne kana da burin bayan editing ka koyi wani abun a harkar eh, industry eh, eh. gaskiya ni ba da wani burin wani in koyi wani abu kawai ni na bi so na yi editing din kawai ka shiga makarantar koyon editing ba a gaba akwai yiwuwar haka duniya daɗa ci gaba take yi ana mm. samun fasaha kala-kala mm. kana nufin ba za ka je ba ka da burin ka shiga makaranta eh, ka to a zamanance ba kawai ka zauna abu ya zo maka a kwakwalwa zan zan iya zuwa mana idan na ga zan karu a gu abu ai duk abin da ka san zaka karu ai kaka jahilci kanka kawai ka je ka san mm, shi sani ji ne yanzu ka ce kai baka da buri duk abin da kake so ka koya ka koya a to zan iya ai ba wannan nake nufi ba misali a yanzu dai ban sani ba ko nan gaba kin san ina batun karatu eh to nayi karatu alhamdulillah na gama second na yi primary kuma na yi secondary na gama secondary nan abin nan bukabo barracks eh gaskiya ban ci gaba ba amma abba edita ya kara da cewa burinsa ya inganta iliminsa a harkar editing musamman ma ta fannin special effect wato yin dabaru a bidiyo domin ya fito kamar da gaske baraka bashir murya amurka daga kano a nigeria